sunana Dr. Maryam Abubakar Abba, ina koyarwa a sashen Larabci na FCE Kano, wato kwalejin ilimi ta tarayya kenan ta Kano. Yau liman ya yi magana ne akan dukiya, yake nuna cewa hakika dukiya ta kasance a ce wadda da ita rayuwa take tsayuwa, da ita ake biyan buƙatu, da ita mutum yake samun yabo. da ita mutum yake samun ɗaukaka amma kuma a dalilin haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙawata ta ga mutane ya sanya ta a bar so har suke faɗawa cikin tsananin sha'awa na son mata da 'ya'ya da danƙare dukiya ta zinari da azurfa da mallakar dawakai ingarmu da mallakar gonaki da kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ce duk wannan da ya lissafa jin daɗi ne na rayuwar duniya babu shakka duk wanda ya mallaki irin wannan dukiya ya samu jin daɗin duniya saboda ba wani abin da ke yi masa hijabi akan biyan wata bukata ta duniya dai amma kuma idan mutum bai mallake ta ba kar ya damu ya sani cewa kyakkyawar makoma daga Allah take babu wani mutumi da Allah ya kawo shi duniya ba tare da ya rubuta masa arzikinsa ba kuma ba zai mutu ba har sai ya ci wannan arzikin nasa ya ƙare ƙaƙaf komai yawansa komai ƙanƙantarsa kenan babu wanda zai ce ba da dukiya sai dai wataƙila wani yana da ita da yawa wani kuma yana da ita kaɗan amma liman ya ce a sani cewa neman dukiya halal ne ririta ta ma halal ne kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya umarci wato manzanni da irin abin da ya umarci shauran bayansa da cewa su ci daga daɗaɗa ya ce ya ayyuhal muslimu kulu min at-tayyibat ya kuma zani ku ci daga cikin daɗaɗa kamar yadda kuma bayan Allah ku sani cewa Allah tsarkakakke ne ba kuma ya karɓa sai mai tsarki na haka liman ya ce duk mutumin ya bi mun duk mutumin da ya bi ta hanyar halal ya mallaki dukiyarsa to ya sani cewa Allah zai cire albarka daga cikin wannan dukiya kuma zai cire albarka a cikin rayuwarsa gaba ɗaya har sai ta kai matsayin da ko ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ma Allah ba zai karba ba kamar yadda manzo Allah ma ya ruwaito hadisi akan wannan wanda ya tafiya da guzuri na haram tufafinsa na haramun ne abincinsa haramun ne abin sa haramun ne ya yi doguwar tafiya ya sha wahala ya yi kura gashinsa ya ci kurkuɗe amma da ya zo kuma ya daga hannu yana roƙon Allah yana ya rabbi ya rabbi Allah ba zai karɓa addu'arsa ba duk wannan wahalar da ya sha ta tashi a iska to sai liman yake nunawa cewa haƙiƙa wato Allah sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da mu a hanyar neman dukiya da kuma hanyar sarrafa ta da tafiyar da ita na farko ya nuna mana cewar mu nemi dukiya ta halal sannan mu riƙe ta a bisa amana da gaskiya sannan kuma kada mu yi ha'inci a ciki manzo Allah ce man gashina falesa minna wato wanda ya yi ha'incin ba daga cikin mu wannan kuma ya faru ne a sakamakon ya je kasuwa sai ga wani yana sai da wani abu na abinci sai sa hannu sai kawai ya tarar da kasan abincin dan shi ne shi ne sai ya fito yake tambayar mutumin yake cewa me wannan sai mutumin ya ce da manzo Allah ai ruwa ne da ke abincin sai manzo Allah ya ce shi me yasa da ba sai ka sa mai danshin daga sama ba saboda mai saye ya san cewa mai danshi ya saya saboda haka manzo Allah yake faɗa ki cewa hakika hanya mafi sauƙi ta tara dukiya ita ce hanyar kasuwanci yawancin dukiya da ɗan adam zai mallaka tana cikin kasuwanci wato saye da sayarwa ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiya tsakanin ku ba da yardan ku ba duk mutumin da zaka ɗauki dukiyarsa ko ta wace hanya ce kai abinci ka ga mutum yana ci idan bai maka bismillah ba kar ka zo ka sa hannu ka ci kuma idan ya maka bismillah ma da Allah ka ci a cikin hankali da nutsuwa wannan shine wato kila mafi karanci abu da za ka ce abinci ne da za a ci a kasayar amma idan mutum bai baka ba ka bar masa abinsa ce in bai ci ba in ya bashi ma zuwa wani lokaci lalacewa zai yi in ma bai ci ba bai bayar ba dole ya zubar da shi ballantana kuma ainihin ita wato madarar dukiyar wadda za a iya adana ta nan gaba zuwa ɗauka yi amfani da ita da haka manzo Allah ya fuskantar da mu kada mu ringa cin dukiyar da take tsakanin ba da yardan mu ba ya nuna mana cewar ko mutum ne zai mutu ya bayar da wasici to kai da ya bar maka wasiya akan dukiyarsa ka aiwatar da wasiyarsa ba tare da ka ci amanarsa ba sannan idan yana da magada in kai yi wa wasici to ka tsaya tsaya tsayin daka ka tsaya kai da kafa a raba magadan nan gadon su kowa kuma a bashi haƙƙinsa kamar yadda Allah ya umarta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin hukuncin rabon gado wajibi ne kuma Allah shi ya raba da kansa saboda haka kowa abin da Allah ya bashi kar ai masa kyashi a bashi idan da mai shi yana duniya bai bashi ba amma yanzu Allah ne ya bashi dole ne kuma a bashi sannan liman eh, ya fuskantar da mu da cewar wato ah, manzo Allah ya faɗa a wani hadisi ba talauci yake jiya mana tsoro ba amma kuma yana jiya mana tsoron mu ringa rige-rige a cikin neman dukiya da tara ta wanda wannan zai haifar da hassada a tsakaninmu har ma mu zo muna yaƙar junanmu muna kashe junanmu kamar yadda dai yadda muke gani yanzu in mutum ya gina gida sai wannan ya zo ya ce sai ya gina wanda ya fi shi in wannan ya sai mota sai wannan ya ce sai ya sai wanda ta fi shi in wannan ya auri mata sai wannan ya ce sai ya auri wanda ta fi ta wataƙila ma in wannan ya haifi ɗa wani ma zai iya sai ya haifi wanda ya fi shi saboda mai to idan mutum misali ya je ya auro bafulatana ya zo ya ya haifi bafulatani to kai kuma kace ni zan tafi in je in auro baturiya ko kuma in auri balarabiya to ai babu shakka idan ta haifi wannan ɗan zai iya fin ɗan wadda bai kula ta haifar maka duk da cewa Allah shine yake bayarwa amma wannan dai shine wai misali da na iya bayarwa saboda mu gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine abin da nake je muku tsoro saboda idan kuka shiga irin wannan yanayin to za ku halaka kamar yadda wa'inda suka gabace ku suka halaka da haka mu shiga hankalin mu mu shiga taitayin mu ko da muna dukiya ko muna neman ta kar mu neme ta wai da niyyar dole wai sai mun kece raini da wa'insu mu neme ta dai da niyyar biyan bukata wadda Allah ya yarda da ita tunda an faɗa babu dukiya babu wannan addinin musulunci kansa tun farko sai da dukiyar nana Khadija da dukiyar sayyidina Abubakar da dukiyar sayyidina Usman addinin musulunci ya kafu ya tsaya da kafafunsa saboda haka lallai ne addinin musulunci yana buƙatar zarata da za su je su nemo dukiya su zo su bayar fi sabillahi domin su ciyar a cikinta domin a gina makarantu a ilmantar da mutane a koyar da su rayuwar duniya a koyar da su sana'a da kasuwanci a da su jaruntaka da kishin musulunci da kishin ƙasa da tafiyar da gaskiya da amana domin rayuwa ta tsaya Allah ya sa mu dace